sallallahu alaihi wasallama a wurin abinci at-tamadmudu ba da shurbil labani kurkura baki bayan shan nono لأنه صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ومضمض وقال إن له دسما وتوشينون وينا دمي ومن طريق سنته صلى الله عليه وسلم عدم الاتكاء وقت الأكل rashin jingina sai dai amma wannan ana nufin rashin zama balance ɗaurin akwai jingina ittika akwai jingina zama daidai liƙauyi saboda maganar annabi kama fi sahih bukhari inni la akulu muttaqi'an bana zama mutake, zaman waye ba wanda ya zama yanzu amma wanda ya karabu yi yake da wuri ibrahim harɗe ibrahim harɗe yawo shi ne tika hmm. a ah, ga mutake an san hmm? ba shi ne ba ba wannan tika ba kai yi zaman balance yawwa zaman mustafa sai dai ka yi lungo ka yi wannan zaman kai ne sarari aha to shi da aka ana shi ne itika a abinci amma akwai ginshike akwai dafawa akwai wannan amma wannan wannan ake nufi zaman ya warware saboda baya zama ce a yi zaman <laughs> malama sau ya yi banna shi wannan mu iyayen abin da irin zaman da suka shayi kenan wai ba he ka kuma ka ka zauna haka ka rike kwanan ko haka ake cewa in zaka ce wani to wannan irin wannan zaman hadda shi ne shi ne zaman ittikai wanda annabi ke nufi eh a ana magana in mutum haka an ya gyara jakar kan yanzu zangon yi wannan zaman zai rage ma abinci ai ko da mai zama su ɗiga ka irin wannan zaman tashi rai sai dai akwai masu mutunci sun saba su ce su rage ko bai koshi ba zai rage ko bai koshi ba zai rage amma ka ga mutum ya irin wannan zama wuce ba zai rage ba hmm? shi ne a yi nace maka duk mun san an koya mana amma mun karanta suna ba a gane ba ba mun karanta da ku kun fahimtuwa a minhajul muslim mun karanta mun sake maimaitawa mun sake maimaitawa kuma sannan yanzu idan kai mallan sake wannan zaman nan naka tun kai ne a sarari kai ne zakaran gwajin dafi to yanzu kaga eh, mutum nawa za su abin a kwanan ai kaga ba ku fi biyar ba za ka samu ɗayan nan ɗaya nan haka biyu nan ɗaya nan haka ɗaya nan ɗaya nan kai kuma yawa ka amma in za ka zama za ka ci abinci ka yi zaman zango shi ne zaman suna ko kai ɗaya zana kan duga duganka oh, sai kai wani wani abin nan ne ka zana kan duga duga aka ce kalmu ta hafi zai hin hmm. yanzu idan na son aiki wani a cikin biyu na wa aika matan kira wannan ko wannan haka ba ruwanka da matsayin eh zan ku zaka ka kira kaga shi ne mai alama yanzu nan zai ya aikata ma abin da ya ce amma wannan ya zai tashi duk da bai da kiba <laughs> da sauransu mun lokaci yanzu kai ma da sai da irin wannan zaman ya shirya ka tashi hmm? ka zauna to yawwa hamɗe sosai in ka zauna haka ko zaman su ɗi ba zan zauna wurin ka bayan wuce ciki wannan ne zai rage wani abu hmm? amma wannan suna haka kaga mutum kusan in dai suka buɗa to kusan mutum goma sha za su ci abinci tare ballanta na akushin akushi ne sosai babban akushi wanda akushi za ga kila a sa masa yanka wajen goma ciki na to kaga aka bagaye shi wannan zai mika kaga haka zango zai mika ali ya haka ta balala ji shi ba wani jikin kirki gari shi ba wannan haka tuntun nan duk gaba ta zaga za ku iya cin abinci amma zaman harfe ba shi da ba ai kaga ka dogara ittikai akwai ittikai a ciki shikenan kana ya koma zaman ka ko ka zauna akan kafa ɗaya ɗaya a coge haka ita ma zama kalmutahaffizi a ah, ba an ce ne kai yanzu ba <laughs> eh, shirin tafiya za ka to ina da ya yawa ومن طريق سنته صلى الله عليه وسلم في الطعام والشراب تغطية إنائهما رفع مساكين قوانا عرفه لما في صحيح البخاري عن جابر أن رسول الله قال أطفئ المصابيح إذا كنت بشيك كشي فتلا فتلو أكشي دي بإند وتاتكي وتمره أكشي أما يداشي حتى سكت إن أتجيشي tunda ba nan ake samun tartsatsin ya tartsatsi ban aka kawo wutar da yawa ballansa wutar nan samu da ba ta da kan gado mitan to an kawo wutan bakan gado to kuma mitan nan tana kusa da rufi daga inda ta kama farfal mm, me yake da suna katako ya kama ceiling kuma gashi ba za a hayaki kuma sai ya daskarar da mutum bai iya motsi hayaki kansa wata masifa ce za ka farka gashi kana kallo maka kasa tashi saboda kana ana dage su yin wutan ana ɗage kaza ana ɗage kaza ana ɗage kaza ko da yanzu ma da mutum ya jarabtu da kaman kazar gwamnati sai da ka sa da canja ɗin to ma ai bai kamata kana bacci kana sarari ba bai kamata kana bacci kana sarari ba kaga mugun ya leƙo ka kaga sai kare ma kallo zai tabbatar da shi wannan bacci ke ya koma ya wurgo wani abu ya gaba ka motsa ba sai dai in Allah sa ka gan shi da ka gan shi ne ka lafiye ka kai baccin kai baccin karku amma ba safai ai gan shi Limafi, lima bukhari an jabir anna rasulullah qala at al-musabiha ku kashe wuta idha idha raqattum wa aghlaqul ba ku dinga rufe kofofi wa auku al'askiya ko kulle eh, salka kaga ai bakin za ta ya ko da ruwa a ciki a bar bakin a bude kaga in rundunar kiyashi ta zo sai su shiga ciki musamman yanzu lokacin zafi ne suke shiga ruwa ko kaga dole a juya a kulle shi ah, me kuma sai dai har yanzu ba sun yi buta wannan buta ba su yi mata marshi ba mutum mm, da ma an yi nadar ne wannan butan alwala kaga ba a yi mata marfi ba sai dai marfin sama amma wannan ɗabu ai ƙwaruka za su yi ciki hmm? to da a rufe ko eh amma dai ba yawa ba yawa duk inda ka je kasuwa za ka saya to wa'annan ne su ne ga sunan barkatai aukul askiyar wa khammiru at-ta'ama ku rufe abinci imma ku kunshe wa sharaba wa ahsibuhu in qala walau bi'udin koda da kara to uradu hu alaihi shin yadda muke ɗauka ne idan aka kawo garuwa an kawo babu abun da za a sa sai mu gitta kara a kai ko to a ni yanzu wani tunani ya zo min wannan dai haka iyayen mu suka ce an aka saka ƙwariya sai mu sa kara a kai wanda yake ma galibanin akwai ma abun rufe wanda za a ɗauko a ɗaki a rufe sai in sa wannan ya wadatar to eh, eh. a'a sai sai ai wannan shine ake nema in babu da ka san in babu a gida akan ce in an dubi duk abin da za a rufe babu sai zo a kawo kara kamar haka sai a gindaya akan kware babu kenan ana ga wannan karan ya wadata to yanzu ni nake tunani ko kuma suna nufin ka gyara kara ka shirya a kai amma wani nake wannan tunani a gida ne bo ba haka ka koya mana ba kawai in ka gita kara ya wadata yawwa ta amma ni yanzu suna ne ke zama shi? Ah, ko dai ka nemi kara ka zuba a kai tun da ka ga kai ka bullo karan dawa ka dai kan da ba ina da ke ba ana marfi ba marfin daki ana gado da shi to kaga irin wannan aka ce ga ya babu ba sa ɗauki wannan marfin a zufa a kai ba to ko haka hadisin yake nufi mu kuma iyayen mu suka fassara da kara a sa guda ɗaya Allahu alamu سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن اكتناف الأسقية to shi ne wancan karatu min tariki sunnatihi sallallahu alaihi wasallam tarku shurbi min afwahil asqiyati an hana sha daga bakin salka amma mustahabi tunda an gan ya sha a bakin salkan kaga irin wannan sai a shan ruwa a buta irin namu butoci yanzu na butan roba mu da na ce masa sahani sahani sha daga ruwan butan sahani kuma ita ma wancan butan ta domin ai kaga ana tutura tul tul tul tul tul hmm? mazauna gari ma za da misalin kamar ka yanzu ai da butan ka a can yanzu garin ku da butar da butar ka yar karama wanda zaka zaka tafi ya butar don haka za a yi masa abu nan a ya eh kai baka baka saso baka ga irin wannan ba ai eh ban ji ba ba maganar sunan ba dai dottawa duka sana da mutunci ko ɗaurin aure za a je za ga duk wanda dottijo da butarsa in za a je ɗaurin aure ko suna ko menene bai zama ya a dako masa ruwa ya alwala in alwala ta kare sai koma gefe kai tuntula ya alwala ban sai dai ya zama shi illa ya kace da ya je kai ci komai butace jiran jiran jiyar zuwa min ruwa kai ma da kanka ba sai ce je ka roba in ka ganshi ya je wajen ba kai rige da gudu za ka je ka karɓa shi ka zuba masa hmm. ta ga wannan shine shine abin da kagar ruwan sa wani to yanzu misalin ga wannan baka gani akwai security idan mutane yanzu innan zamanin yanzu da ake poison poison ina wannan kafin ka samu masa poison ba sai ka shirya ba akwai ƙauyenci amma ko ilimi don yanzu ana ka ana zuwa kai daga ɗebo ruwa za a samu poison a ciki kamar na da butarka da ita za ka kwanta bacci ɗaki da ita za ka je abin da ɗinka kuma ruwa sai wanda ima za ka diwa ga na randa ka janyo na rijiya ga ina ne wanda suka bi zuba randar su baka san tsayar da suka sa ba sai gaje ka ɗebo na rijiya ka sa abin ka a ciki kuma wannan rashin yardan shi ne daidai wai eh, sojojin da muka abin ɗin suka ce kada a ba su abinci in ji ogansu ba bai ba su abinci ba in za a basu abinci sai dai a basu mai marfi wanda yake marfi ko biskit ko cincin mai marfi wanda yake da ya kulle an liƙe shi su za su ɓare da kansu kaga ai akwai hikima kada sa wani abu wasu ba abin shi ba su yadda ba su ba sai daidai da ake mutane wani je kai dalar wannan kai da rabu da ita <laughs> ko su ba mana abinci mu ci kawai a gungu eh, zai shigo cikin ku shi to wannan ka'idojin ba a iya biyan su kuma sannan ba irin ka ake yi ba sai wanda fice wanda ake haƙe da shi shine kusan aka yawa sai dai amma kuma ba a sani ba kai kana gaba ka da amfani amma so sun ga amfaninka a cikin jama'a su ce to wannan in aka kawar da shi za a rage iri Shi ne kashin baya a kaza lima fi sahihi al-bukhari ni sai yanzu ma nake ta tuna wannan sirrin wannan butar Allah ma Allah akwai sirri wani dan Nijar ne yake tuna ce ce shi ya ki ne aka afa min sai kan yi karatu yace malam ka dai bi lasafi kadda in an gama karatu ka dauke ta kasa mala akwai illa akwai kaza akwai kaza akwai kaza ke rabu da su kaji wannan gaji da rayuwar su sa abu zai ce amma kamar irin wannan da a duk a ɗauke su ya ɗauke su ya ɓoye su sahih al-bukhari an abi hurairata min بن عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله ينهى عن عن اكتناف الأسقية ما نشان روى أسلك قال عبد الله قال معمر أو غيره هو الشرب من أفواهها شيني شاد قباكين سلكا كفانا أه؟ eh a ah, a ah, kai kuma ba mun baro shi ba ko walau bi ne udin yanzu guda ɗaya don an ce guda ɗaya akwai inda za a kira ɗaya ana nufin jama'a yanzu ko a wurin ku ba kuna kuna da asabari wanda aka rufe kofa da shi ka kuma kawai ne garin ku fakar eh, abin nan din akwai yan nan haka suna da asabari eh gwangwala kaga an farka ta an farka ta an yi abu na ana kwanciya a kai to aka ga wannan odo ne to kila ni aunawa mu dai a wurin mu kana daya ake sawa ka gane ko sai yake gani a ah, to ai wannan bai kare komai ba to da abu hissi ne wanne eh ka gane tunani na to sai sai dai zama ma'anawi in ma'anawi ne to wannan wani abu ne daga Allah eh to ni ba da kawai ba yanzu wannan tunanin ya faɗo min amma na san ni na sha sawa an sa karata na sha sawa ni ba iyaka ga gane ko saboda haka nan haka amma ai yanzu duk wuce wannan ma an ka na muna kakare ne kawai marafa ga sunan barkata ruwan kansa ma dubi daga inda ke zuwa daga famfo famfo ruwa ma yanzu ka dubi fa in ana sarawihi sai ka je an ce an ana hutawa ka ji ana ƙwari a babu har ba wasu ba wasu ba wasu ana shan ruwa han motsi na neman rikitar hmm? za su bai ya kage ba wai shi ma amma babu kai ka gitta wannan wai to dama dama ma kofa ka gane ko kaga kofa aka sa kara daya zaka gani a dabbobi kaga in ba a shinge ba ana sa kara ba ya kewaye dabbobi wannan kara hissan me zai yi kaga ba zai kone ba to in dabbobi suka zo ba za su gita karan ba don yanzu kare ya zo ya gadda karan nan a tsakiya ba zai bi ba a waje zai tsaya domin zai ɗauka tarko ne amma ba ɓarawo ba ɓarawo kan ɗauke karin zai amma kare yanzu in ya zo ya ga karan a gifte ba shiga dila in ya zo ya ga kara ka ginda ya kara yanzu kamar irin nan ɗin nan daga wannan wurin ka ginda kara nan ma ka ginda kara nan ma ka ginda kara can ma ka ginda kara gila ba zai shiga cike ɗauka maka dabba ba in ya zai ganin sai ko ne to to kaga to to eh to wannan kana ai musamman ga dila Eh, abin da san shi ne sarkin waje to amma abin da yake yi sai koma gefe sai rugo da gudu in yi rugo da kullum bala'i sai ta zaza kafin karan haba wata ta fitar daga gudu to in ta fita abincinsa kenan sai bi ta sai ya kure mata gudu amma bai shiga ciki kama to kaga irin wannan karan zai zama ka amma wannan na ruwa ko na nono ƙwaryan nono a ginda ya kara

idan arafa hadal idan mutum ya faice nan fastiqilalul abdi li ma'asiyatihi renawan bawa sa mutum ya sabo ya rena sabon fa ainul jur'ati ai ga